beyun kwanakin duniya su ne kwanaki goma na farkon watan zurhijja waɗanda muke fuskanta a yau ya rage muna kwana uku mu shiga cikin waɗannan kwanaki masu daraja masu kadari masu albarka masu falala inda su ne fiyayyun kwanakin duniya gaba ɗai dukkan kwanakin duniya taurar da Allah ya halicci duniya zuwa ta tashi ba wasu kwanaki a cikin kwanakin duniya kaf da suka kai daraja da falala da kadari na waɗannan kwanaki goma na farkon zulhijja da muke fuskanta rashin sanin wannan yasa da yawa daga cikin musulmi da yawa daga cikin mu mu mu almajirai da mawadata da mabukata maza da mata manya da ƙanana muka gafala muka shagala kan wa'annan kwanaki masu daraja masu kadari yadda muke raya kwanaki goman ƙarshen ramadan muke yawaita ibada muke yawaita alkhairi sadaka jinkai sadar da zumunci yawan karatun alkur'ani babu yi a cikin wa'annan kwanaki goma saboda galibin mu wasu mu sun shagala su ne ma'abuta ilimi ma'abuta sani a cikinmu da ɗaliban ilimi almajirai wasu kuma galibi ba san kimar wa'annan kwanakin ba shi yasa muka fifita kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan akan kwanaki goma na farko watan zulhijja to mu sani wayannan kwanaki goma na farko watan zulhijja su ne mafiya alkhairin kwanakin duniya gaba ɗaya babu su kwanaki kamar su shi yasa ayoyin alqur'ani hadisai masu dama hadisai da yawa suka zo suna bayanin falala wa'annan kwanaki yasa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kulawa ta musamman da wa'annan kwanaki sahabbai kuma suke kulawa ta musamman da wa'annan kwanaki haka mutanen kirki magabata suke kulawa suke yawaita ibada a cikin wa'annan kwanaki